sha'aniyar kowa ta bi shi mu ta mu kuma ba mu kai mai kai ta don ubanka taho dodo da ma'ana akwai jiki dana yaƙi akwai jiki dana yaƙi Aha. a masu kallon mu da sauraron mu muna tare da sanata tawa sanata tawa dai wanda kuka saba jin mu da ita a ko ina to kwana biyu dai sun da sanata tawa gashi take sha a musamman a garin abuja na jihar nasarawa to amma a jihar kano a kowane lokaci a yanzu ma dai wuya take sha to yanzu kuna jinmu da sanata tawa sanata tawa sannan ke da wannan tattaunawa da muke da ke To musu ba wa Yusuf salamu alaikum masoya na duk duniya ne muku fatan alkhairi ni ce dai ta ku sanata tawa da kuka sani gani ga musu bawu. Musu bawu yau da wace rudu ka zo mun kuma. Ni ne ma na zo miki da rudin za ki ga dai ke da kika zo da rudin za mu ga da rudin da kika zo da shi yanzu abu na Yanzu akwai abu na farko akwai Ibrahim injiniya wanda ya same da daga nan garin eh, Abuja jihar Nasarawa. ya turo da kuɗi naira dubu biyu ya ce a baki da farko me zaki fara cewa ibrahim injiniya tukunna da wannan kyauta da ya miki to ibrahim injiniya ne ma fatan alkhairi kuma allah ya ƙara buɗe akan wanda aka bamu Allah ya kai linzani Allah ya kai gidan aljanna mun na gode Allah ƙara zumunci ne shi ma dan uwanki ne ba gurmaɗi sanata a gurguje yanzu misali kafin mu dan tattauna me zaki ce da irin wahala da kuke sha yanzu yan gurma da kenan a bangaren musamman a nan Nasarawa to masoyana eh masoyana na duniya ku kun fi kowa sanin cewa sanata tawa bana ba tension bana ba tashin hankali a gurin sanata tawa saboda ni Allah ya riga ya amsa kukan da nayi a gare shi ya sharan hawaye na wala Abuja, wala Kano, wala Katsina, duk inda ake dambe a duniya dai na yanzu. Wallahi, wallahi na san Allah na tare da mu, tunda duk wani nasara in za ka fata, hannun gura ma ɗaya ke fada, ko iya nan ma ni masoyana su ne shaida, sun yi kama su shaidan da alkalancin maganan nan. saboda haka ni kullum yanzu cikin farin ciki nake kuma kullum cikin godewa Allah nake nasarar da yake bani walla kowanne gari in dai na gura ma da ake dan bato nasara ta mu alfarman manzon Allah komai ba misali a nan da ya jihar Nasarawa in baki manta ba a wannan satin da ya gabata kin ga an taka wasa da yaron ki wato autan na Aisha da shi da bagon autan mama amma da annoban arewatawa kenan da kudawa eh, ci gaba eh naji autan na Aisha aka buga damba da shi autan na Aisha da dan gurma dan ku aka buga damba da shi da wato bagon autan mamman wanda da yawa mutane suna cewa ana cewa autan na Aisha ha aman jini yayi a wannan damban da wahalar da ya ci to amma na ji kina ta kuma babatu da bararu me zaki ce to da wannan ai din da hankalin ya kalli wannan damban ya san Allah ne da ke kawo wannan ba a wurin mamu hmm. cewa Allah da sauka kiran ce ba ne amma duk wanda ya kalla ko makawo ne ya san na Aisha shi ya kokari a wannan damba. Ba dai a ce min wai a ci an fi na Aisha kokari ba ba wannan magana. To misali a damban mutane da yawa suna cewa wani ana ta koro wani yana fita a cikin damban ke a kallon da kika yi ya kika ga damban ai ni ne na kalli wasan ma oh. cewa ne Allah sarki Auta na Aisha yi ko filin taron idi za mu fita da shi ya kai jarumin da zan yi alfahari da shi. Kowanne duniya don yanzu, a je yanzu a wannan lokacin, ai lokaci ba karya ba ne, kuma duk mai son ya zan faɗowan auta na Aisha to su jira kaddaran Allah ya zo kansa. Amma duk wani shiri yanzu da za ka yi, Allah ya riga ya ara auta na Aisha lokaci, kuma sabida haka nisanta na yi cika baki kuma na yi fariya tunda Allah ne ya ce min idan ya yi min nuna mai iya farin ciki na autan na isha sai na Allah ko aka kawo maraba yanzu in dai akan na isha ne alfarmin manzon Allah sai ya dafa ba dai na Aisha ya dafa ba insha Allah to yanzu suke ba da kin ga wasan ba na ga wasa to nace me kika gani a wasan baki gaya mana ba Abin da na gani a wasa ni dan wasa na auta na Aisha ya yi kokari ya zama namiji ya zama jarumi ko ina ne zan daga takobin tsance yi wasa yadda yake so. To sanata tawa mun ture ne da wannan dai tunda dai kowa ya riga ya gani a fadin duniya. Eh. akwai wasa da aka yi na kusan in ce karshe wanda aka ce aka an yi wani wasa a Kano duk da na Kano. Eh. aka ce an buga shi a filin stadium ne da gurum eh. da jamus ɗinku wanda a aka ce an ɗan cinye gurma ɗinku ƙarshe ma dai abin ya zo mu ya so ya zama har da kokawa kokawa a cikin filin da kuma faɗa. Ya da nan. Da wake nan ya zama koko a fili. A filin a filin don ban misali aka ce ku gurma da an so a jazare da ku. Ya wannan mutum yake? ai duk wanda ya kalli wasan Kano ya san da yaddan Allah na ƙara gaya ma masu bawo. Hmm. Mu fa wannan shekarar da yaddan Allah har mu ga mutum wannan Disambar wallahi gura ma da mu ne da nasarar wasa. Ai ba rabo da gwani ba samun irin mu shine aiki. ai duk duniyar jamba ko ba are ko ba kuɗi ni sanata na maka wannan kurin wallahi ba dan wasa idan yan wasa na saboda wasan da aka yi a Kano ka gani ka kara kalla amma kai musulmanin tunda kai ba gaban ka aka yi ba ni an yi a gabana iya na kuma Allah ya riga ya bani a Kano sai wanne kuma yanzu me fatan ki da masoya Fatana da masoyana na za su gan kwana biyu ba na awon midiya rashin musubahu kusa da ni rashin aliyu ɗan jarida rashin yan YouTube gina. Amma kan ku damun Allah yadda komai zai zamanto an sasanta an zauna lafiya. Masoyana, ku ci gaba da bin musubahu YouTube. ko ta midiya ko ta ina ne da yaddan Allah za ku je sanata tawa ne ina nan tare da ku gura maɗani na gaya muku jini na anta na na gura maɗani kuma sanata tawa ba canjin sheka tunda na ji ana wai wai wai wai wai wai wasu za su siye ni kudu ko arewa ni kuma na ce sanata na fa ƙarfin tsiya ra'ayina gura maɗa. hanta na maɗa arewatawa Kudu da suke cewa za a siye sanata to ƙarya ne masoya na sanata na tare da ku in dai gura maɗa ne komai na wani gura maɗa ne jita-jitan da kuke ji a gari ake cewa ai za a siye ni ne yasa aka daina ji na youtube to zancen ba haka ba ne masoya na kwanta ku sadaka tawa tana tare da ku maɗa linkin ba gaisuwa ga baba profesa kawoji gaisuwa da shugaban alhaji ya duk masoyin da a guri maɗa yake ni sanata ina tare da shi saboda haka masoya in ne muku fatan alkhairi sanata cewa ba gani ga masu za ku gani a karara zan fito in yi jawabi. Na gode alabar zanci. Ina ji na. Ina jin. Mutane da yawa suna cewa wai idan ka ga kare yana sansana takalmi ɗauka zai yi. So da yawa za a ji idan kin tashi kina jawabi farko ma kafin ki fara baɗa gurma da sai kin fara gode wa jamawa da kudawa wanda ana ta tunanin dama nan ake harin din kike so za ki koma amma kuma kana ji kana jira eh ina jin ki Ai wuce ne faɗa kuma Allah ma ya faɗa ya ce wanda aka yi alkhairi bai gode ba to butulu ne. Na ɗaya abin da nake so ka gane dole in gode wa arewa a arewan ma ni ba kowa nake gode wa ba wanda ba tsakan ma kowa ba ne. Tunda shi ya san mutunci na san daraja na. kuma arzikin ubana kurofesa har gobe ina ci a gurin katukan ma baluwa gan kuwa in na fito zan yi godi a dole sai na fara sako shi a matsayinsa na bahari ko kenan ko to sannan na biyu a kudu dole ku zan fito in gode wa mai gida dan isa saboda shi ma duk inda ya ganni. ko na nan ko ba na nan sarki dan isa turo min yake ya ce a bani in sha fiye wota to me zai hana ni in gode musu sun san daraja ta sun san mutunci na kaga dole zan fito in gode wa mutane bin nan su ni ban ganya zan gode wa kudu ko arewa ba su bin nan ko menene za a ce na san kuma don su ake cewa ana ciniki na to ni sanata su yi ciniki ba godiya kuma dole zan mutu, Na sani ban sani ba, turo min suke da kuɗi, kan kuwa dole kuma zan mika godiya na, saboda ƙaunarka duk duniya ya gama da kai. To, sanata dai a ƙarshe dai da yawa mutane sun ga Ramadan ya matsa miki a nan jihar Kano kamar yadda ya matsa miki a baya. Ya ba yadda na mai da shi ma ni bokitin gidan wanka Ramadan ɗin. Kamar yaya bokitin gidan wanka. Ai Ramadan da yake burge ta yanzu ko bakwai kullum sun tazo sun min maganinsa. Shi kansa ya shirawo da ka gani da YouTube muna fafatu da shi. Ai shi ma ya bi yan yanzu ya dawo jini na ya dawo jikina saboda haka ba Ramadan ba kayan Ramadan. shi kenan ah, za mu saurara kuma za mu ji wani da za a toya a wannan satin a nan jihar Nasarawa wato Idris Bambarewa tunda yanzu yakin ya komo nan wannan bangare kuma za mu ga yadda za a fafata wannan wasa. Sati mai zuwa idan an gama wannan wasa na ranar Lada za mu bugo kuma za mu tattauna da ke mu ji me za ki ce akan wasan. Allah ya kuma sannan ina gaya Maryam ta mararraba. ku gaya mata kuma na san za ta ji. Sanata ta ce ta shiga tetayinta saboda ruwa ba sa kwando ba. Iyayenta kwarai da suka amsa suna tsayin dambe ita ma kuma na san tabi gobe kunya take yi saboda haka fatan alkhairi masoya na bai ku lafiya. Yau sanata mun gode sai an jima. farko wacce muka fara yi sakamakon kuma mun hau bangaren harkar media muka dan yi baya baya to alhamdulillah yanzu mun koma kan harkokin sana'armu da duk wanda yake so za a yi masa duk a garin da kake zaka iya kira na in Allah ya soya da da yawa mun haɗu da wasu wanda suka san mu kuma muka haɗu su a garuruwa daban-daban wanda muka je muna wannan aiki na POP insha Allah rabi ku biyo ni ni na naku da musu bawo Kano in Allah da za ku dinga samun komai irin irin na bangaren harkar pop ko skiridin ko fenti ko takalma ko shaddodi ku biyo ni ta wannan lamba in allah da ina kowa fatan alkhairi ta baro na na dan ta kana tashi ya kuma ka balaka in kana balakawa na dan ta dogo yanzu ya ya kai kare ka dan ta gaya in ya aje kaya sai kai dogo na dan ta kyauta kauna aminu. aí, galera.